همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo yau biyu ga watan al-muharram jama'a sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da uku ga watan tara miladiyya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci namu da Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikinsa مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه domin ci gaba da darasin tafsirin alkur'ani mai girma na mako mako tafsirin yana gudana a cikin suratul inshiqaq da izinin Allah zamu tashi aya ta ta ku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم subhanahu wata'ala ya kasa mana mutane a filin tashin alkiyama gida biyu akwai ashabul maimana akwai ashabul mash'ama akwai wadanda za a ba su littafin su a hannun dama akwai wadanda za a ba su littafin su da hannun hagu waɗanda suka bi Allah suka kyautata ayyukansu suka nisanci abinda Allah ta'ala ya hana suka aikata abinda Allah yake so sune wadannan waɗannan ashabul maimana sune ma ma'abuta dama waɗanda za a ba su littafansu na sakamakon ayyukan da suka yi da hannunsu na dama sannan akwai ashabul mash'ama su kuma su ne waɗanda suka aikata ayyuka waɗanda suka kasance miyagu ayyukan da Allah ta'ala bai yarda da su ba suka rika aikata su kuma suka rika nisantar ababen da Allah madaukakin sarki ya umarta a yi waɗannan su ne ‘yan hagu za a ba su littafin su a hannun hagu a karatunmu na baya an faɗa mana ashabul yamin ko ashabul maimana waɗanda za a ba su littafinsu a hannun damansu amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa waɗanda za a ba su littafinsu da hannun dama to su ne mutanen arziki za a musu hisabi wanda yake mai sauki hisabi mai sauki shine ba za a yi musu bin diddiki ba in aka bincika su aka tabbatar da tauhidin su ingantacce ne to daga nan sai sallar su idan aka tabbatar da sallar su ingantacciya ta shike sauran abubuwa kuma Allah subhanahu Ta'ala zai yafe musu wannan su ne wanda za a musu hisabi wanda yake mai sauki annabi sallallahu alaihi ya ce man nuqisha al-hisaba udhib duk mutumin da aka masa bin diddiki a bincikensa na lahira to sai an masa azaba to shine yau Allah madaukakin sarki yake mana bayani a game da waɗanda za a ba su littafin su a hannun hagu Allah shi kyauta Allah ka tsare Allah ka sa ba mu cikin su yace wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri amma wanda za a ba shi littafin sa ko aka ba shi littafin sa wara'a dhahrihi a bayan bayansa wara'u baya zaharu baya sai Allah ta'ala sai ya hada su da wara'u da zaharu wara'u ana nufin baya haka abinda mutum baya ganin sa shi ko az-zaharu ana nufin asalin gadan bayan mutum to sai aka hada su sai aka ce fa amma man wa amma man uti kitabahu wara'a zahrihi amma wanda za a ba shi littafin sa'iti babu ma sai ya kunu abinda zai afku amma sai aka ce ai gashi ma an ba shi littafin nata wara'a zaharihi ta bayan bayan malaman tafsiri suka ce ai a cikin alhaqa Allah ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya Ya ليتها كانت القاضية ما أغنى anni مالية Allah ta'ala ya ce waɗanda za a ba su littafinsu da hannun hagu in aka ba mutum littafinsu da hannun hagu saboda ya yi aikin tsiya a duniya fa ya ƙulu ya laitani lam uta kitabiya sai ya rika buri yana cewa ya laitani kai ce kai burina ina ma lam uta kitabiya ba a bani littafi na ba walam adri ma hisabiya kuma ina ma ban san ma me hisabi na ban san bincike na ba ya laita hakanat alqadiya ina ma dai a in sake mutuwa yanzu halaka anni sultaniya mulkin da na kasance ina da shi a duniya ya halaka ya kare ban da komai yanzu gani na zo ni kadai zagage da sojoji da 'yan sanda da suke tsare ne, kowa shi ma yana ta kan shi ma aghna anni shi kuma mai dukiya sai ce dukiya ta ta duniya ba ta tsina namun komai baya ba ta da amfani a wajena to sai malamai suka ce ya za a yi a haɗa wannan can an ce fa amma wa amma man utiya kitabahu bishi shimalihi fa ya laitani lam uta kitabiya wanda za a bashi littafin sa da hagu sai ya cewa ina ma ba a bashi littafin sa ba an ce za a bashi da hagu nan kuma an ce fa amma man uti kitabahu wa a zahari wanda aka bashi littafin sa ta bayan bayansa, sai malaman tafsiri suka ce abin da zai faru shi ne, sai an fasa kirjin shi ya billah za a fasa ƙirjinsa sai a bulluko da hannun hagu sai ya fito ta bayansa sannan sai a ba shi littafinsa kaga malihi amma wara a zaharihi za a ba shi da hagu to ina ma dai kawai miƙawa zai yi haka da hagun a miƙa masa a ba haka za a yi ba sai an fasa ƙirjinsa ko ka ce an huda ƙirjinsa sannan sai a bulluko hannun hagun idan aka bulluko hannun hagu sai ya fito ta baya daga nan sai a ba shi littafinsa bala'i biyu bala'i na farko shine ba shi da hagu. kamar yadda aka faɗa mana a karatun baya cewa hannun dama hannun albarka shi yasa ai hatta a rubutu da Allah ta'ala zai ba mu labarin cewa annabi sama bai iya rubutu ba sai ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik baka kasance kana rubuta alqur'ani da hannunka na dama ba idan lartaba al da masu neman su bata addini da sun ƙara shakka a game da annabta da manzancinka to sai Allah ta'ala ya sa shi ya zama ummi to kun ga da aka tashi bayanin rubutu sai aka ce me bi wala takhutuhu bi yaminik baka kasance kana rubuta shi da hannunka na dama ba so daga hannun dama hannu ne na albarka shi yasa al-yamin ay al-mubaraka shine al yamin al-mubarakatu abu mai albarka ko aba mai albarka ita ce ake kiranta da al-yamin daga al-yumnu ne al-yumnu na nufin albaraka albarka to za a ba su ƴan wuta a gefe guda za a ba su littafin da hannunsu na hagu amma ba kawai miƙawa za su a ba su ba sai Allah ta'ala ya sa mala'iku sun fasa ƙirjinsu an bulluko da hannunsu na hagu ya biyo ta bayan bayansu daga nan sai a miƙa musu littafinsu to a nan ne za ka ji suna cewa ya laitani lambu uta kitabiya ina ma dai ba a bani littafi na ba irin yadda ɗalibi yake yi tun a duniya kwatankwacin haka sai ga yana boyewa baya san a gani to anan sai Allah ta'ala cewa amma man uti kitabahu amma wanda aka bashi littafin sa a filin tashin alkiyama a zahrihi ta bayan bayansa aka bulluko da hannunsa ta kirji ya fito ta baya to me zai faru da shi فسوف يدعو صبورا لسنذي رئة كرا وحلا ذي رئة كرا ذي فار كرا بلائي الصبور شيني الهلاك الهلاك هلكا إتشي أكي تيمة الصبور إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك صبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا كثيرا yan wuta idan aka jefa su a wuri mai kunci wa idza ulqu minha makanan dayyqan idan aka jefa yan wuta aka wurga su a cikin wuta kuma waje mai kunci hunalika a cikin wuta da'u hunalika suburan to anan ne za su fara kiran halaka cewa subura aiwa halaka kenan na cewa wayyu halakashi ba yana kiran halakar ta zo ba a'a yana abin da balarabe ke ce masa nudba nudba yake yana kiran halaka kamar yadda mutum yake cewa wayyo wayyo kamar yadda mutum yake cewa ya shiga uku ya lalace to shine tubu yan wuce idan aka jefa su da abu na nika tuburan to daga nan za su fara kiran wahala za su fara kiran halaka shine nan fa sawfa yad'u suburan da sannu zai fara kiran halaka yana cewa ya halaka ya tafi ya yi asara duniyar da ya zo ya ta cinta da tsinke ya ta shagalin ya ta zaɓa ma Allah masu wa'azi baya saurara su in an faɗa masa gaskiya ba zai ji ba to anan ne zai gane cewa ya yi kuskure kuskuren da baya gyaruwa ana gyara kuskure ne a duniya ba a gyaran kuskure a lahira to shine Allah ta'ala a can al-furqan sai ya ce musu la tad'u al-yawma thuburan wahida yau kam ka ku kira halaka daya ai ba halaka daya bace wad'u thuburan katiran ku kirayu halaka mai yawa ba ɗaya ba ba bi ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba adadi mai yawa za ku kira domin halaka bayan halaka za ku ta shiga to shine nan dan wuta in aka ba shi hannun shi da aka ba shi littafinsa da hannun hagu kuma aka malƙwaya hannun ta kirji ya fito ta baya to fa sawfa yad'u thuburan da sanne zai kira halaka kaji ya fara cewa wa thubura wa thubura wa thubura yana gayyatar halaka dama tare da shi take wa yasla sa'iran wa yasla sa'iran akwai kira'o'i guda biyu akwai ƙira'ar da mala karanta da ita wa yasla ita ce ƙira'ar da malamai guda uku suka yi karatu da ita akwai wa yusalla sa'ira wa yusalla sa'ira ay damma sannan ay malamun shadda wa yusalla sa'iran wanda suka karanta da wa yusalla akwai al imamu nafi'un al-madini madina da makarantarsa guda biyu almajiransa guda biyu al'imamu warshu da al'imamu qalu sannan al'imamu ibn kafirin al-makki shi ma haka ya karanta wa yusalla sannan haka al'imamu al-kisa'i al-kufi shi ma ya karanta sannan na hudunsu shi ne al'imam ibn amir al-dimashqi Shani shi ma ya karanta da wa yusalla ta'ira. sauran uku kuma a cin alƙurra'u saba'a malaman ƙur'ani guda bakwan nan da ake da su su kuma sai suka karanta da wayasla akwai hamza a cikinsu sannan akwai asib sannan kuma akwai abu amrin albasir suka karanta da wayasla in an ce wa yusalla sa'iran za a ƙone shi da wutar sa'ir in an ce tasliya ne a ƙona mutum ya ɗanɗani wuta ko ina wutar ta shiga cikinsa ta ratsa shi shine tasliya to wa yusalla sa'iran za a ƙwaƙƙona shi da wutar sa'ir sannan wa yasla sa'iran zai ƙonu da kansa zai ƙonu can wa yusalla za a yi ta ƙona shi so daga kira a waɗancan malaman guda hudu ta fi nuna kai matuƙa za a ƙwaƙƙona shi kuma a yi ta ƙwaƙƙona shi domin fi'ili ne mudari'i yufidu at-tajaddud wal istimra Ina nuna za a ci gaba da yi ba za a tsaya ba sannan kuma sai aka sa shi da mai mubalagha sai aka ce wa yusalla ba a ce wa yusla ba su kuma waɗannan sai suka karanta suka ce wa yasla bi nafsihi sa'iran tabbas zai ƙunu da kansa a cikin wutar sa'ir so daga waccan ne kira'a su ta fi nuna mubalagha kaga a wata ayar shi Allah ta'ala cewa ya ai sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha 19 sa uslihi saqar da sanne zan kona shi da wutar saqar sunaye ne na wuta dama wuta tana da kofofi guda bakwai laha sab'atu abwabin fi kulli babin minhum juz'un maqsu wuta tana da kofofi guda bakwai ko ta kofa akwai kasan da Allah ta'ala ya ɗiban mata to wa yasla sa'iran kenan zai koni da wutar sa'i shi wannan da aka bashi hannun littafin sa da hannun hagu ya rage kuma idan yana ɗaya daga cikin usatul mu'minin yana cin masu sako daga cin musulmai ya mutu bai tuba ba to fatan da ake masa shi ne, ana fatan ba zan idan yana cikin masu sabo daga cikin musulmai ne ana fatan ko da an kona shi to Allah ta'ala zai masa rahama ya fitar da shi daga wuta akwai ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi akwai ceto akwai ceto da sauran annabawan Allah subhanahu wa ta'ala za su yi akwai ceto da shuhada'u za su bayan Allah da suka mutu a fagen fama akwai ceto da alƙur'ani zai yi to ana fatan wannan mai saban a cikin musulmi ko ba ko ba jima za a fitar da shi daga cikin wutar Allah ta'ala ya yafe masa amma idan baya cikin masu imani ya mutu a matsayin kafiri ne wannan wa yusalla ko wa yasla iran, to har abada ba fita ce wannan shine wanda aka bashi kenan duka wanda zai shiga wuta da hagu za a bashi littafin shi ita ce ka'ida duk wanda aka bashi littafinsa da hannun hagu to wuta zai tafi ya rage ko ya dawwama a ciki ko kuma ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa bayan ya ɗau wani lokaci a cikin wuta an gama masa azaba an gama masa horo mai tsanani daga nan Allah ta'ala ya yafe mishi ya mai da shi gidan aljanna wannan ita ce ka'ida to sai Allah ta'ala sai ya ce innahu kana fi ahlihi innahu lallai shi wannan da aka bashi littafinsa ta bayan bayansa kuma da hannun hagu kana fi ahlihi masruran ya kasance a cikin iyalansa a duniya cikin munna kullum cikin munna yake da jin daɗi ya ta kankanta ka san idan mutum ya kai mu matsayin saban Allah shi yawa kawai sakewa yake to shagalin shi a zahiri za ka gan shi ina ta shagali amma a zuciya bai da kwanci hankali ba yi da natsuwa duk mai saban Allah ba yi da natsuwar zuciya amma a fili za ka gan shi yana ta shaƙatawa shi yana ihu yana dariya shi sa masu imani su a duniya taka tsantsan suke ba za ka gansu sun sake ba suna tawadaka suna ta shakatawa suna shahuliya ba su inna kunna qablu fi ahlina mushfiqi famanna Allahu alaina wa qana azabat samu. masu imani bayan sun shiga aljanna suna tattaunawa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqi ai inna kunna qablu fi ahlina fi dunya khaifi mun kasance a gidan duniya rayuwar da muke ta tsoro ce in wadata Allah ya mana sai mu rika jin tsoro anya ba raban mu bane na lahira Allah ya bamu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin wasu mutane masu dukiya ce ulaika ujjila lahum fid dunya waɗannan su ne waɗanda aka yi musu gaggawa aka ba su rabansu na duniya suka cinye tun a duniya wa ma fil akhirati min nasib wa ma fil akhirati min khalaq a ranar lahira ba su da rabo to mai imani ko da Allah ya ba shi dukiya to a cikin tsoro yake shi yasa ai kabu can da aka ba shi dukiya wa'azin da mutanen kirki suka masa suka ce mai la tafrah inna Allah la yuhibbul farihi kakka ta kankance ke ta alfahari kana jin dadin duniya wallahi inna Allah la yuhibbul farihi Allah baya san mutanen da suke alfahari kawai sun samu duniya kawai shikenan su ta jin dadi a'a ka zama bainal khawfi war raja'i wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ka zama kana da waɗannan sukukun guda uku الرغبة الرهبة سنن الخشوع كزما كان هذا الصبو كزما كان هذا الصبو سنن كما كزما كان هذا فاتا gefe guda kuma ka zama kana da kushu'i me khushu'i shine kankantar da kai ga Allah subhanahu wataala ga dukiyar Allah ta'ala ya baka amma kuma kana kankantar da kuma kana jin tsoro kada wannan dukiyar ta ɗibe ka ta zama sanadiyar shiga wuta a gefe guda kuma kana amfani da wannan dukiyar wajen taimakon addinin Allah kuma kana fatan Allah subhanahu Ta'ala ya karba daga gare ka wannan shine amma wanda ya kasance mai saban Allah innahu kana fi ahlihi masruran ya kasance mai farin ciki a duniya kawai daɗi yake ciki to yanzu ba zai samu farin ciki a lahira ba kun ga a can a wajen wa amma fa amma man uce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai aka ce a lahira wa yanqalibu ila ahlihi masruran zai juya ya tafi wajen iyalansa na aljanna masruran yana mai farin ciki kaga inna kunna qablu fi ahlina mushfiqi famanna Allahu alaina wa waqana azabas sabun kenan a duniya suna jin tsoron Allah suna takatsantsan da rayuwar duniya to yanzu a lahira sai Allah ya musu sakamako suka zama cikin farin ciki da jin daɗi dama farin cikin duniya ba dorewa yake ba ɗorewa yake yi ba to ya za ka yi ka nemi daɗin da ba ɗorewa yake yi ba ka fifita shi a kan daɗin da zai ɗore duk daɗin da za ka samu a duniya ba yi da ɗorewa shi ya sa ba yi da daɗi daɗi ne amma mara daɗi saboda duk daɗin da kake ciki a duniya da za a zo a tuna maka in ma ka manta a ce ba zai ƙare sai ka ji ranka ya baci amma na lahira shine dawwamamme su waɗanda za a ba su littafin su da hannun daman su su ne wa yanqalibuna ila ahlihim mas'urin kenan za su tafi wajen su cikin minna a raka su su tafi aljanna suna masu minna shi ko wanda za a ba shi littafinsa da hannun hagu kuma ta bayan bayansa to a duniya ya gama cin daɗinsa ya cinye daɗin daɗin da yake ba me ba daɗin da yake ba ɗorarre ba daɗin da yake tsinkake? kuma ɗan kaɗan kowa ya nemi daɗin lahira in Allah ya baka na duniya to yi ƙoƙari a cikin na duniyan nan ka yi amfani da shi ka nemi na lahira ka ci abinci to bauta ma Allah kada ka ci abinci ka koshi kuma ka koma kai ta tambaye a gari ka sa tufafi masu kyau to tufafin nan naka su zama na bautar Allah subhanahu wata'ala ba na ƙwambo da taƙama da nuna isa da alfahari ba in gida kake da shi mai yalwa to mai da gidan nan naka ya kasance ma'abadi ya zama waje ne na bauta da za a kabauta ma Allah subhanahu wata'ala a gidan abinda za a rika ji a gidan karatun Alƙur'ani, ba za a rika jin kiɗe-kiɗe ba in mota Allah ta'ala ya baka to yi kokari kai amfani da ita ka rika tafiya wajen alkhairi da ita to shikenan mutum ya ji dadi to shine innahu kana fi ahlihi masrura shi wanda ya kasance kafiri ya kasance ka karanta ta ya kasance a wajen a cikin duniya a cikin iyalansa dama ya kasance na cin minna da farin ciki amma farin ciki na saban Allah subhanahu wataala shi yasa malaman mu suka ce alfarru ala nau'aini fi dunya farin ciki kala biyu ne akwai farin cikin da Allah ta'ala ya yarda da shi ana buƙatar musulmi ya zama yana cin farin ciki amma na biyayya ga Allah shi yasa mutanen kirki suna gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'ima ta tauhidi da ya basu da ni'ima ta sunna da ni'imar imani sai farin ciki kala na biyu shine farin cikin da zai sa mutum ya rika takama da nuna isa a duniya shine irin wanda mutanen kirki suka yi maqarunu nasiha la tafrah inna Allah la yuhibbul farihi kakkar farin ciki da albaharin duniya Allah baya son masu haka yaji bai ji ba me sakamakon sa fa kasafna bihi wa bidaril aqd aka zo aka nitsar da shi kuma aka nitsar da dukiyarsa ba wanda ya isa ya taimake shi ana kallo duke ta nutse a ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne tattu to sai Allah ce innahu dhanna innahu In an innahu lalle wancan da aka ce gashi nan an bashi littafin sa da hannun hagu kuma hannun hagun ba sai da aka huda shi ta kirjin sa ya fito ta bayan sa innahu na lallai shi yana zaton a duniya allan yahu cewa har abada ba zai koma wajen Allah ba allan yahu ai allan yarji'a ba zai koma ga Allah ba alhauru shine arrujulu shine komawa in an ce hara yahuru hauran ai raja'a yarji'u ruju'an ya koma kenan an ruwaito abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma yace bai san tafsirin yahud ba Kalmar yahud kalma ce da abdullahi ibn abbas yace bai san ma'anarta ba yace wata rana sai ya tashi yace bari ya je kauye domin kasancewa kauye na lugha take in kana son ka iya yare to ka koma kauye anan ne za ka ji asalin yare ka ji kalmomin da ba a takuɗa su da ingilishi ba amma mu yanzu zai iya wuya mutum yana binni ya haɗa kalmomi guda biyar lafiyayyu sai ya haɗa da na ingilishi amma idan ya je ƙauye zallar hausa zai ci to haka yake so da haka abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce to bari ya je ƙauye domin ya ci ya je bakin garin ƙauyen da zai je kawai sai ga wasu yara suna wasa da tsuntsaye sai ɗaya ya jefa ɗaya sama sai tsuntsun ya sama can daga baya kuma sai ya ɗaɗɗe ya dawo sai ya ji ɗaya na cewa ka an da hulan yahu ka an da hulan yahu ai ka an da hulan yarji'a." kamar tsuntsun ba zai dawo ba kamar ba zai sai Abdullahi ibn Abbas sai ya fahimci cewa ashe yahud yana nufin yarji'u faraja shi ma sai ya koma gida ya gane kalmar yahud hmm? Labidu ibn rabi'at al-amiri ɗaya daga cikin mawaƙan larabawa al-mukhadramu wanda suka yi rayuwa a jahiliya kuma suka shiga musulunci labid ana cewa ya shekaru 140 a duniya kafin ya mutu har sai da ya fata ina ma ya mutu saboda sai a leƙa ɗakin shi a ce oh har yanzu tsohon nan bai mutu ba shine yake cewa wala qad sa'imtu min al-hayati wa tuliha wa su'ali hadha an-nas kayfa labidu yace wallahi ni dai na gaji da duniyar nan ma na kosa da ita da yawan tambaya da mutane suke yi a game da ni wai har yanzu ban mutu ba hmm? an ce tun da ya shiga musulunci sai ya daina waka an cewa baiti ɗaya bayan shiga shi musulunci wata rana sai na umar radiyallahu anhu malaman adab suna ruwaitowa suka ce ya ce masa ya masa ya ce ya ce kai mana mana dan bai yan baito ta mana sai ta fara karanta kawai suratul baqara sai an shiga musulunci na kuma zan ci gaba da waka hmm? amma an ruwaito wani baitin sa yana cewa yana cewa alhamdulillah in lam ya'tini ajali hatta qatani min al-islam irbada yace na gode ma Allah na yabi Allah ajali na bai zo ba har sai da Allah ya samu wanda musulunci na musulunta to shine a wani baitin sai ya amfani da wannan kalmar ta yahud yace wa mal illa kashihabi wa dawihi yahu ramadan ba'da idh huwa sati'u yace wa mal ai mutun da kake ganin shi ba komai bane illa kashihabi kaman yula ne na wuta yahuru ramadan an yarji yana dawowa ya zama toka ba da idu huwa sati'u bayan da yana haske garwa shi ya yake ba haka zaka ga yana wani habbulu yake ko in garwa shi ya isa garwa shi sai ka ga yana ba da wuta kalan shudi to wuta ta kai ke ta garwa shi to daga baya me yake zama yahuru ramadan sai dawo ya zama mai sai dawo sai ya zama toka to shine yahu sannan a hadisin da liman muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga dawowa baya bayan da ne gaba kaga al-hawr ar-ruju' kenan to kafiri ya zaci cewa wai ba zai dawo ba ai a wata ayar Allah madaukakin sarki ma yana faɗi yana cewa wala irudittu ila rabbi la'ajidanna khairan minha munqalaba tabbas ma in na dawo wajen Allah ma ai wajen dawowa ta ma mai kyau ce sannan a wata ayar Allah mun ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a cewa suka yi ma ai kiyaman ma ba za ta zo ba to duk wanda kage ya ta kankance da duniyar nan yana ta harguwa yana ta tabele a ciki yana aikata abin da ya ga dama to wallahi tallahi yana da shakka game da lahira shi yasa ya kalli mutanen da suke ta tafiya ba su dawowa in kana tuna wannan zai sa ka canza makwabtanka da ƙila babanka bai mutu ba yana nan amma ƙila wani makwabcinku ya taɓa mutuwa wata makwabciyarka ta mutu so ka kalla irin wannan to shine na inda hu zanna an yahu shi wannan da za a bashi littafin da hannun hagu ya zaci cewa har abada ba zai koma wajen Allah ba shi yasa ya tafankance a duniya ya ci gaba da tafsilan ya aikata abin da ya ga dama to yanzu gashi ya dawo har an ba shi sakamakonsa kuma da aka ba shi sakamakon da aka tashi ba shi sakamakon sai da aka walakanta shi aka tozarta shi aka ci mutuncinsa a filin tashin alkiyama aka ba shi da hannun hagu bayan an ba shi da hannun hagu sannan kuma sai da aka malƙwaye hannun aka fata ƙirjinsa ya fito ta bayansa sannan za a miƙa masa littafinsa sannan a ce kira a kitaba ka kafa bi nafsi kal yawma alayka hasiba da yi nan da karanta littafin ka da kanka a ranar za ka ga jahilai waɗanda suka zauna ba su iya karatu ba kowa ya iya karatu a ranar ba wanda zai karanta maka ina amfani sai a lahira za ka iya karatu amma kaga mutum ƙato shekara ashirin ashirin da biyar bai iya baki ba wallahi in ka bashi ba zai karce ka ce ka bashi baki na musulunci ba zai iya karanta ma sannan wani abun munin yanzu bi ne la shar'iyyan wala garbiyyan ba bokon ba addini kuma haka al'ummar mu take ta tafiya jahilci na ta ƙaruwa kin san karatu na ƙara shiga cikin zukatan mutane la addini wala boko in bokon ne sai dai abu hanya wacce take ratse a ce wai da haka za a je a ci jarabawa a zo ana ba yara satan ansa ko kuma a'a su je ma kawai su tafi inda ma ba sai sun yi jarabawa ba kawai shi kenan sai dai a sai results a sai sakamako a zo a basu haka fa al'ummar mu take koma ba za a yi karatun ba saƙon da Allah a Allah maɗaukacin sarkin ya aiko ba za a san shi ba ba za a karanta ba duk abin da mai ilimi yake na sabon Allah ana masa fatan wata rana zai bai magabata ai suna faɗa suna cewa ilimin ma ba dan Allah fa wasu daga cikin su suka koya ba amma daga baya sai da ya juyi. Sufyanu sauri an rawaito daga gare shi yana cewa talabna al-ilma la lillahi fa ba an yakuna al-ilmu illa lillah farkon da zamu nemi ilimi muna matasa ba dan Allah muka fara neman ilimin ba amma ilimin sai da ya juya muka canza muna yin shi dan Allah so da in mutum yana ilimi to ka masa fatan canzawa a rayuwarsa duk halin da ka shi a ciki ana masa fatan wata rana zai tuba ya bari amma idan mutum ya dauri jahilci ya auri jahilci suka ɗaura ma junansa aure to wannan kaka kaka tsammani zai shiru ba shiriya a tare da shi shi yasa suka ce la da'a adwa min al-jahl ba ciwon da yafi ciwo fiye da jahilci saboda shine idan mutum ya kama shi ya hau dokin sa to tsalle zai rika yi da shi ba inda zai aje shi sai a wutar jahannama al'umman mu al'umma ce da yau jahilci ke ci ke jagorantar ta karatu ko ba a kauna karatu duk abin da ya zama harka ce ta karatu to al'umma mu ba ta kaunarsa haka kuma ake kai Allah shi kyauta to mutum ya sakankance ma duniyar nan kawai ya buɗe kafarsa ya saki jiki kawai ya tawa da ƙasa a duniya alama ce ta mutum yana da shakka a game da cewa lahira za ta zo ka tashi ya kai nan uwa ki tashi yake yan uwa cin ya fara koyan addini mutum ya san yadda zai bauta ma Allah dazo ne yake ba mu labari ya mun je wani taro yake ba da labari ya ce a nan Kaduna suka yi wani shiri na tuntubar shiga halin da musulmai suke ciki a game da fahimtar addini ce wallahi sun je wani waje irin inda matasa suke taruwan nan ai tabira ana musu ya ce wallahi suka tambaya kan alwala wallahi ba wanda ya iya ba da amsa tambayar ku da suka yi har labarin tambayar kai da bada daga cikin tambayoyin da suka yi mutum ne ya zo yana alwala sai da ya kai kafa sai ya tuno ai bai wanke kai bai shafi kai ba ya zai yi kai ne kake alwala a matsayin ka na musulmi sai ka wanke kai wanke kafa kawai sai ka manta ai baka wanke kai ba kai shafan kai ba to ya za ka yi ba wanda ya bada amsa sun fi talatin a masallaci za a zo liman wani zubin sallashi ta samu matsala ba wanda zai iya gyara mashi a cikin al'umma liman ya tafi raka'a ta biyar ya zai an ce an ce subhanallah subhanallah sai a yi maka tambaya a ce ka tabbatar da ta biyar ce kuma liman ya ce aka ce subhanallah liman yake dawowa ya za ka yi kana subhanallah liman ya banza da kai kawai ya ci gaba da raka'a ta biyar ya za ka yi a tambayi musulmi wannan tambaya wallahi za ka sha mamaki ka ga da za a rika cin ziyo idan bindiga ka rike ka ce duk wanda bai bada amsan nan ba to wallahi sai dai ka tausaya saboda ka ka tafi lahira da da kasharai amma da duk sai ka harbe su haka al'ummar nan ta koma wannan jahilkar addini da kin koyansa alama sai ta mutum kamar bai yarda da lahira ba kawai zai ta shakatawa shi ta rayuwar shi kawai gashi nan kamar jaki ta rayuwar ka ta koma ka ci abinci ka koshi shi kenan in kana da mata kai barbara shi ke to me bambancin ka da zaki kana da bambanci da zaki kana da bambanci da zaki. me zaki yake shi wa haka yake zaki ya fita saboda dama shi aslan laysa mukallafa dama can Allah bai dora mishi wata ibada ba shi zaki abin da fa Allah ya dora mishi yana yi wannan wahalar da kaga zaki na yi to abin da Allah ya halice shi yake ka taba ganin jaki ya ce ba za a haushi ba ko ba za a dora mishi kaya ba da Allah ya halitta shi kenan ayi a lafta masa kaya a haushi a ta mai yashi mangala guda ya tafi ya je ya kai kuma ana yi ana jibgarsa aikin shi kenan kuma yana yi kawai iyaka ce wata rana wata rana ya dan rama ya tutsu ya harbi amma dan adam a cikin abubuwan da Allah ta'ala ya tashi guda nawa yake abu na farko da ake bukatar kai shine fahimtar addini koyansa ka yi karatu to sai ka ƙi la iyaye wa la la iyaye wa la duk haka ake zai je ya zauna tsakanin magariba da isha'i ya gama cin kasuwa kuma zai zauna ya fira ba zai dawo gida ba sai goma yana dawowa shi kenan sai bacci in an yi sa'a ya tashi ya zo sallah asuba in ba ya sa'a ba kuma shi kenan ya yi shi kadai in rana ta fito in kai ma baka biya za a yi 'ya'yanka kasi sannan kuma in kayi ka sa 'ya'yanka su wannan ita ce ka'ida da wannan ne al'umma take tsira to wanda za a bashi littafinsa da hannun hagu Allah ya faɗa cewa dalilin innahu kana bi ahli masruran innahu dhanna an lan yahud dalilai biyu dalili na farko ya rika shakatawa shi a duniya kawai yana aikata abin da ya ga dama ba doka duk wanda zai ce mishi ga doka ko abokin gaban sa ne abokin faɗan sa ne sannan dalili na biyu innahu dhanna an lan ya zafi cewa ma ba lahira ba zai dawo wajen Allah ba sai Allah ta'ala ce bala bala inna rabbahu kana bihi basira bala a'aha inna rabbahu kana bihi basiran lalle ubangijinsa ya kasance a game da shi yana nan yana ganin abin da yake a duniya duk abin da dan adam yake yi Allah ta'ala yana ganin sa shi yasa aka ce ka bauta ma Allah da muraqaba muraqaba tana da tasiri a cikin zuciyar dan adam da gyaruwar zuciyarsa da gyaruwar halayensa muraqaba ka sanya Allah madaukakin sarki ka ji a ranka yana nan yana ganin ka shine muraqaba kai kuma sai ka zama ka zama kana kaffa kaffa game da Allah tunda ka san yana kallon ka to kai kuma zaka zama kana kaffa kaffa da shi idan ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib Kun ka kebe daga kai ba mai ganin ka fakka ce to yanzu ai na kebe ba mai gani na sai ka aikata abin da ga dama walakin sai dai ul ka fadi a zuciyarka ka ce alayya raqib lalle Allah yana nan shine mai tsinkayen abin da nake kuma yana tsinkayen abin da nake yana nan yana gani na basiran ne shi yana gani menene zai koyi mai Allah madaukakin sarki yana ganin kasusuwan kasusuwan sauro sannan yana ganin bangon da ke cikin kasusuwan sauran ka kalli sauro da halittarsa ka kalli cinyar sauro ko kafarsa to Allah ta'ala yana kallon ƙasusuwa sannan kuma da bangon da ke ciki to kai kuma ba ba ne? sai ka koyi masa to wannan shine abin da ake bukatar mutum yayi wannan Allah mu da kusaci ya gama mana bayani akan kasan mutane biyu a lahira da waɗanda za a ba su littafin su da hannun dama kuma za a musu bincike wanda yake mai sauki bincike wanda za a yi musu mai sauki shine a kau da kai game da wasu laifuffukan su saboda sun zo da aqida sahihiya sun zo da ingantacciyar aqida sun zo da lafiyayyar aqida ba su da matsala da Allah ba su da matsala da manzansa da sauran manzanni duka ba su da matsala da mala'ikun Allah ba su da matsala da littafan Allah duk sun yi imani da su ba su da matsala da lahira ba su da matsala da kaddara sun yi imani da waɗannan duka ijmalan a dunkule wa tafsilan da rarrabe ba su da matsala da wannan to tun da sun ci nasara a nan sai Allah da madaukaki ya yafe musu shi yasa malamin Abdul Wahab rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa kitabu tauhid ye babi cewa babin da ke bayani akan cewa tauhidi yana kankare ma mutum zunubai tauhidi yana kankare ma mutum zunubi so da in ka zo da tauhidi ingantacce wajen Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya yafe maka sauran kurakuran da kai Allah muku saki yafe mana to daga nan kuma yanzu Allah subhanahu wataala zai sake ba mu wani darasi domin mu kalli rayuwar da muke ciki mu seta ta domin mu guje kada mu zama cikin ashabu shimal ko alladina yu'tawna kitabahum ko kutubahum bi shimalihim waɗanda za a ba su littafansu da kahagunsu kan mu zama cikinsu mu yi kokari mu zama cikin waɗanda za a ba su littafan su da hannun daman su to ne Allah madaukaki sarki zai nuna mana cewa a cikin lokaci wannan lokacin naka shine ake buƙatar kai amfani da shi lokacin da Allah ya diban maka shekara kaza da zaka yi to a waɗannan shekarun ake son kai amfani da su a nan ne zaka samu littafi mai kyau a baka littafin ka da hannun dama ranar lahira ka guje ba za a baka littafin ka da hannun hagu ba to shine sai Allah madaukaki zai mana rantsuwa da ɗaya daga cikin lokuta waɗanda suke masu tsada waɗanda kuma ana aiwatar da ibada a cikin su sai Allah madaukaki ce fala usimu fala usimu Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bishafaqi kamar yadda aka sha fassara mana malaman tafsiri suna da fassarori guda biyu a game da irin wannan fala uqsimu wasu suka ce ai Allah yana nufin yace ba sai ne rantsuwa da abin da aka ambata ba suka tabbatar da cewa wannan lamun din a mahallinta take fala uqsimu bishafaqi fassara farko ba sai na rantse da shafaqi ba shafaqi zamu ji me shafaqi sannan fassara ta biyu fala أقسم بالشفق suka ce wannan lamun ɗin kawai za'ida ce kamar Allah na cewa ne fa uqsimu bishafaqi to ina rantsuwa da shafaqi duka waɗannan tafsiran guda biyu idan ka dauke su ba da wata matsala fala uqsimu bishafaqi al'adan mutane na faɗi sai ka ji mutum yana bi na kuma ya shigo daga nan sai baka labari ko kuma ya ce ba sai na rantse maka ba abu kazan nan haka yake al'adar maganar hausawa da waɗanda ba hausawa ba duk akwai wannan a cikin maganarsu in mutum ya tashi magana sai saboda mahimmancin magana sai ce ba sai na maka rantsuwa ba a game da wannan hankalinka ya kamata ya nuna maka cewa wannan abin ga yadda yake fala usimu bishafaq ko kuma ina rantsuwa ne saboda ka wannan laɗin kawai za'ida dace ƙari ce a cikin magana kuma balarabin yana da irin wannan a cikin maganganunsa da yawa to ne sai Allah madaukakin sarki ya ce fala uqsimu bishafaqi ina rantsuwa da shafaki me ashfaq mafi yawancin malamai suka ce alhumratu allati takunu ba'da maghibi shamsi. Jan da ake samu ya bayyana a gabashi bayar a yammaci bayan rana ta faɗi shine ake ce masa ash-shafaq wanda kuma a nan ne lokacin sallar magriba ke shiga shi yasa al-allamatul qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa da yazo tafsirin wannan ayar sai koma yana magana akan lokacin sallar magriba a matsayin sa na faqihi kuma tafsirin sa dama tafsirul ahkami ne hukunce hukunce yake fitarwa na fiqh a cikin alkur'ani so daga sai da ya tsaya a nan ya tattauna akan lokacin sallar magriba a wajen mazhabin kaza da mazhabin malam wani da mazhabin malam wani shi kuwa imamu abu hanifa a wajensa da ya tashi fassara ashafaku sai ya ce albayadu alladhi yakunu ba'da al-humrati shine farin da ake samu ya bayyana bayan wannan jan ya kau idan jan nan idan rana ta fadi to za ka ga wani ja ya bayyana idan jan ya bayyana ya ɓoye ya faku to daga nan kuma za ka ga wani haske wannan duk so tari ba a cika ganin sa ba sai idan ka je bakin kogi ko inda ya kasance babu gidaje kamar jeji ko sahara duk za ka ga wannan matafiya masu tafiye-tafiye da yawa duk suna ganin wannan sannan in ka shiga jirgin sama kana ganin haka to al'imamu abu hanifa a wajensa ya ce haka amma malamai da yawa ba su tafi akan wannan fahimtar ba kuma an ruwaito cewa shi ma al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi ya dawo akan wannan fahimta ya dawo ya batta ya koma fahimtar malamai da yawa cewa al-humratu allati takunu ba'da maghibi ash-shams jan da yake kasancewa bayan rana ta fadi shine ake ce masa ash-shafaq wanda daga cikin sa ne lokacin sallar isha'i ke shiga lokacin kuma sallan magriba ke fita shi yasa al-allamatul kutubi ya tattauna akan lokacin sallan magriba da kuma lokacin sallar isha'i a mahallin wannan ayar da yazo tafsirin ta magibu shafaq lokacin sallar isha'i kenan idan gaba shafaqu to dakhala waqtul isha'i idan lokaci idan shafaqi ya bata to lokacin sallar isha'i ya shiga ke bace shine lokacin sallar isha'i Tunan Allah yana nuna mana ku duba lokacin yace fala bi bishafaq ba sai na rantse da shafaƙi ba wato wannan jan da yake bayyana bayan rana ta fadi kaga lokacin sallar magriba ya fito sannan kuma idan ka dauki ba'da magibihi huwa a shafaq shi idan shafakin ya bata lokacin sallar isha'i ya shiga shi yasa qat'an da magriba da isha'i ake haɗa su idan dalilin haɗa su ya zo in akwai dalili na tafiya ana hada su ana hada magriba da isha'i idan dalili na muzdalifa a aikin hajji ya zo ana hada magriba da isha'i idan dalili na ruwan sama ya zo to shi ma za a iya hada sallah tsakanin magriba da isha'i ash kenan to ku duba Allah ta'ala yadda yake rantsuwa da lokuta yayin rantsuwa da al-fajr wal fajr wa layalin ashr Allah ya rantse da lokacin sallar asubahi sannan Allah ya rantse da lokaci gabaki ɗaya wal asri innal insana lafi khusr sannan Allah ya rantse da rana wa shamsi wa duhaha sannan Allah ya rantse da dare wal layli idha yaghsha wan nahari Allah ya rantse da yini idza tajalla Allah ya rantsuwa da wannan me yasa Allah ta'ala yake rantsuwa da lokuta Allah yana rantsuwa da lokuta ne domin ya nuna mana muhimmancin su mu ci gajiyar lokaci duk awarka da ta tafi wallahi sai an maka hisabi a kai duk minti ɗayanka da ya tafi sai an maka hisabi kansa duk sakon ɗinka da ya tafi sai an maka hisabi kansa shi ya sa mai wayo mai hankali shi ne wanda bai yadda ya ban lokacin sai tafi a banza ba na sha ba da wannan labarin wai a irin hikaya ce ake badawa wani mutumi ne mai hikima ya shiga wani gari sai ya tafi makabartarsu da ya je makabartarsu sai ya ga wani abin ban mamaki sai ya ga an rubuta a jikin kabari ba na ce fa rubutu a kabari ya halitta ba ne hikaya ce wannan akwai abin da nake son a fitar a ciki sai ya ga an rubuta wannan kabarin wane ne dan wane kwanan shi ɗaya a duniya ha ya tafi wani kabarin sai ga rubuta wannan kabarin wane ne dan wane awa daya a duniya wani minti ɗaya wani minti biyu wani sakan ɗaya sai ya fita makabartar sai ya koma ga cikin gari ya tambaye su ce wai me yake faruwa ne ni na shigo na ga makabartar kai wasu abubuwa suka buga min kwakwalwa ta sai suka ce to tsaya amma bayani mu a nan garin idan mutum zai mutu abin da yake shine yakan zauna tsawon rayuwar da ya a duniya sai kalli wani abu ne ya yi amfani da lokacinsa wanda ya fi mahimmanci sai ya makin wannan lokacin sai ce to shi ne rayuwarsa duk sauran ba shi ba ya ce to ni idan na mutu ku rubuta kabarin wane dan wane da ya rayu bai rayu ko sakon ɗaya ba shi bai ga abin da za a rubuta a duniya wanda ya kula da lokacinsa to mahallin shahid ne. dan adam ya zama yana kula da lokacin sa ya dauki lokacin sa yana da tsada ɗaya daga cikin malamai na nan baya baya al-Imam Al-Sheikh Jamaluddin Al-Qasimi rahmatullahi alayh babban malamin tafsiri ne babban malamin hadisi yana da littafin sa na tafsiri Mahasin Ta'wil littafi ne mai kyau na tafsiri dan kasar Dimashq ne ya taba shiga ya taba wucewa ya ga irin makaha din nan makaha wajen shayi a kasashen larabawa wanda ya je kai ya taba zuwa kasashen larabawa wajen shayi a wajen kana iya samun wajen shayi ya fi masallacin nan so uku shayi ake yi nan ga mai karta nan ga mai ludo can ga mai sunuka can ga mai table tennis duk ga yana duk abin da ka sani dai ana yi irin social centers da ake da su a jami'o'i to su ne makahi ya zo wuce irin waɗannan wajen ya ga matasa ga sanin har matasa amma kowa ya shagalta da abin da ya zama ba zai amfane shi a rayuwarsa ba ya ce laukan alwaktu yushtara lashtaraitu min haula ya auqatahum bi thamanin ghali ce na ma dai a ce ana siyan lokaci da sai in ce waɗannan su mun cinikin lokacin su in siya su ba da farashi mai tsada in biya so da ni lokaci ya mun kaɗan su ko lokaci ya musu yawa da ka ga mutum ya zo ya zauna bai san abin da yake ba sai dai ya zo yana musu wallahi lokaci ne mishi yawa lokaci ne mishi yawa bai san abin da zai yi ba su ne a larabawa sai kaji suna ce mu kansu qatalatul waqti qatalatul waqt makisa lokaci kenan ka tambayi mutum ka ce me kake yi yanzu sai ce wallahi aqtul waqti kashe lokaci na yake kashe lokacin shi yake yi shine wani malami yake cewa yace wa ma yadri al-miskinu annahu hina yaqtulu waqtahu yaqtulu nafsahu bai sani ba da yake kashe lokacinsa ashe kan shi yake kashewa kana zama tun ba ka da gemu tun ba ka da gashin baki gashin baki ya fara fito ma mutane da yawa ko shi ke fara yau sallama tun bai da gashin baki wajen haka yake sai ya fara jin sai ya fara dan gadin wajen na baki baki shi ke ka fara sallama kenan ka fara shigowa gari tafiya ta fara nisa kana na wata rana sai kai haka sai ka ji kwara ɗaya kwara biyu wani ya tsinki in ka tsinke ɗayan nan to ka je to goma ne gemu ba yana nan zuwa kana nan shekarun kana canza in kana ɗauko hotunan ka na da sai ka ga fuskar ka da ya karama yanzu ko sai kaga ta bude haba tafiya ta nisa an fara so daga duk ranar da kwana ɗayan ka ya ragu a duniya kake amfani da shi ba kai amfani da shi ba to sai yi da na sanin sa nan gaba shi yasa ka yi kokari ka zama cikin dattawan da za su kama kansu baiti suna cewa walla shababu hamidatan ayyamuhu law kana dalika yushtara aw yarbi'u sai wayo kuciya ta ta tafi amma alhamdulillah a bar yabo ce ƙuruciyar nan tawa ga baki inta tarihi ne mai kyau a buɗe kallayenta da shafuffukanta ba abinda da za a gani sai tarihi mai kyau matashi ne na arziki lau kana zalika yushtara aw yarji'u ina ma dai ƙuruciyar nan tawa ta sake dawowa in ma an ce sai na siya in siya duk lokacin da ka tsufa sai ka tuno ƙuruciyarka in ta arziki kai sai kayi wannan tunanin idan Ka banza ka sai kai ka yi ƙoƙari ƙuruciyarka ta zama ta arziki sai ka zama dattijan arziki amma in ka zama saurayin banza to ana jin maka tsoro ka zama tsohon banza man shaba ala shabba ala shaba alai so tari duk mutumin da ya kuciya akan wani abin ya tsufa akan ta yake tsufa kan shi yake tsufa ɗazin nan na je da wani dattijo ake ban labari ake cewa yanzu duk lokacin da ya ji kiran sallah sai ya kuka baya iya fita masallaci kuma bai rasu ba yana nan irin na labidin can amma duk lokacin da ake kira sallah sai ya kuka yana tuno da yadda yake fita masallaci ya tafi amma yanzu ba zai iya ba ba zai iya tashi ya fita ya je masallaci ba kai kuma kana matashi a kira sallah kana nan kana tambaye lanka sai kaga dama ka zo kai in kaga dama ka samu raka'a daya in kaga dama duka ma ba za ka samu ba in kaga dama ma ka ki in kaga dama kila ka zo ka hada azhar da la'asar ko ka hada su duka irin na wasu lalatattun direbobi tun asuba zai fita saboda tsabagen bala'i da wahala ya je yana ta da karfe sai isha'i sannan zai zo ya hada sallah sannan ya ce yana ta rahama Allah dan ba za ka ga rahama ba a tukunya gidanka ma a duniya balle a lahira Allah madaukakin sarki yana taimaka yana yana sa rayuwar mutane da suka bi shi ne ta kyau so da shi yasa Allah madaukakin sarki ya rantse da shafaki yace fala usimu bi shafaqi ba sai na yi rantsuwa da shafaki ba wato jan da yake bayyana bayan rana ta faɗi wanda ke hukunta sallar isha'i kuma yake nuna cewa lokacin sallar magriba muktarinta ya fita musamman a mazhabin malikiya Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ganar da mu ya fahimtar da mu kurakuran mu mu gyara kafin mu mutu Allah mu rubuta ya karɓi tuban mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi